assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau asabar ah, shida ga watan ramadan ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da eh sha ɗaya ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa cikin tafsirin al-misbahul munir fi Zibi, tafsir ibn kathir na abul fida imaduddin ismail ibn kathir ne dimashqi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin tasirin ayoyin suratul lukman a inda a karatun da ya gabata mun karanta aya na ƙarshe a cikin tsoron malam ya fara mana bayani lokaci ya ƙuri a yau alaran mazi maimaito mana waɗannan ayoyi ko wannan aya sai mu dasa daga inda mu kwana bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير waɗannan أبو بوا دسكزو كو ko gaɓoɓi da ke cikin wannan aya kamar yadda muka je daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ake ce ma mafatihul gayb inna allaha indahu ilmu sa'a sanin yaushe Allah madaukin sarki zai tsaye da kiyama ba wanda ya san wannan sai Allah wa yunazzilul gais yaushe ruwan sama zai sauka kuma wani amfani za a samu a cikin wannan ruwa ina da ina ne ruwan zai saukai taba dawa dawa za su amfana da wannan ruwa wani irin albarka ko cutarwa ruwan yake dauke da shi duk wannan babu wanda ya sani sai Allah wa alamu ma fil arhami kuma babu wanda ya san ma fil arhami abin da ke cikin mahaifa dan wuta ne ɗan aljanna ne salihi ne fajiri ne mai arziki ne talaka ne mai mulki ne wanda zai bi ne ba wanda ya san wannan in ba Allah ba wa ma tadari nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai wacce ta san a wani yanki ko a wani ƙasa za ta mutu ajalinta ya sauka mala ya ce kala katada ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri al'imamu qatada ya ce ashiya'un wannan wasu al'amura ne da istatharallahu bihinna allah maɗaukin sarki yake ɓanta da saninsu babu wani wanda ya san su sam in ba allah ba mun gano wannan da kyau tare da za mu zo za mu yi bayani dangane da wani al'amari ƙwaya ɗaya da Allah maɗaukin sarki yake ba da dama ga wasu daga cikin bayan shi su iya hasashe su gano wani abu to amma wannan shi ma hasashen yana da limit sai idan an faɗe shi in ba faɗe shi ba to babu wani wanda zai iya sani shi mahala ce falam yattale alaihin na malakan muƙarraban wala nabiyan mursalan su waɗannan abubuwa babu wani mala'ika na kusa da Allah da yake iya tsinkayensu ko wani annabi manzo waɗannan al'amura ne wanda suka keɓanci Allah maɗaukin sarki kaɗai inna Allah inda hu ilmu sa'a kaji ɗaya yaushe za ta da ƙiyama me zai faru a lokacin da ƙiyaman za ta tsaya sai dai kawai kare ganin asharat an gane duk wani abin da ya zo cikin alkur'ani da abubuwan da annabi ya bayaninsu a cikin ingantattun hadisan shi duk wannan ana ƙoƙarin a kwatanta maka ne ka ga yadda al'amarin yake misalin wannan misalin mutumin da bai taɓa naƙuda ba a matsayin shi na namiji duk yadda mace za ta gaya mai wahalar naƙuda ba zai gane ba sai dai a kwatanta mai ya rika surantawa da kwakwalwan shi da gajeren tunanin shi ko misali a ce baka taba cutan ɗan karkara ba a ce za a suranta ma yanda wahala da raɗaɗi da zafi na cutan ɗan kankare ko ciwon kunni ko ciwon ido ba za ka gane wannan ba mun gane wannan da kyau ko akwai ƙwararriyar likita mace da ta bayanin cewa da za ka ɗauko ciwon ido da ciwon kunni da ciwon haƙori da ciwon ɗan kankare ka haɗa su waje ɗaya bai kai rabin raɗaɗi na naƙuda ba to kaga ba wacce za ta iya gaya maka ya naƙuda yake sai mace to amma duk yadda kai a matsayinka na namiji za a yi ƙoƙarin kwatanta maka yanda yake sai dai kawai ka suranta ka ce lalle ana wahala to haka al'amarin kiyama duk tashin hankalin da za a gaya mako to cin da baka taba gani ba to lalle za ka ga wani abu ne kawai kila mai sauki kila cin da ma ka san zai zo to kila ka shirya mai to kiyama ya wuce haka shi sa Allah maraukin sarki akwai hikimomi wanda za mu zo za mu je su wanda ya sa ya ɓoye al'amarin kiyama akwai hikimomi da ya sa Allah maɗaukin sarki ya ɓoye makaran da za ka mutu duk ni'iman yana komawa ne zuwa gare mu Allah madaukin sarki ya taimake mu inna allaha indahu ilmu sa'a fala yadri ahadun minan nasi mata komu sa'a fi ayi sana aw fi ayi shahrin aw laylan aw laylin aw naharin mala yace babu wani wanda ya san daga cikin mutane ne ne shi yaushe za ta da kiyama a wata shekara sannan a shekaran a wani wata a watan da rana za a fara kiyama koko da daddare ba wanda ya san wannan inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha Allah madaukin sarki yana saukar da ruwan sama ba wanda ya san abubuwan da muka ambata dangane da ababen da ya shafi ruwan sama in ba Allah ba fala ya'lamu ahadan mata yanzulul gaisa laylan aw naharan ba wanda ya san sanda za a fara ruwan sama da daddare ne ko da rana sai dai a ce ana hasashen za a iya yin ruwan sama lokaci kaza sakamakon wasu ilmomi da yawan ganin abin yana faruwa sai a ce in an ga kaza ya haɗu da kaza to kaza zai faru ai kai ma kana da irin wannan ɗan gajeren ilimin kana ganin hadari ya haɗu ka fara to tun ma kafin haɗuwan hadarin idan aka tsula rana sai ka ji mutum ya ce akwai yiwuwan saukar ruwan sama kuma sai a yi ruwan saman wannan ilimin gaibi ne wani abu ne wanda yake bai tajriba an jaraba an ga yayi an ƙara ji an ƙara gani an ji daga bakin dattawa duk sun ce idan kaza kaga ya faru to ana hasashen kaza to ana nan sai ilimi na kimiyya na sanin falaki falaki na sama sai ya faɗaɗa sai kasance idan aka sa hasashe sai yanayi ya nuna akwai tsari iri kaza da maganai da suke hangowa wanda kai iliminka bai kai gare shi ba sai su ce maka ana hasashen mai yiwa zuwa lokaci kaza ruwa zai iya sauka a yanki kaza da yanki kaza da yanki kaza wannan abin da suke hasashe bai daga cikin wannan ilimin gaibi domin Allah ne ya ga dama ya tsara wannan in ba shi ba ba wanda ya isa ya san haka inda ya ɓoye kamar yadda ya ɓoye ilmu sa'a to ba wanda zai iya sani ai kun gano wannan da kyau ku misalin wannan misalin jinin jikinka da Allah madaukakin sarki ya ɓoye yadda ake yin jini ai ga jinin muna ji muna gani masu ilimin kimiyya da gogewa a bisa iya kirkira idan aka rasa jini sai dai a je a ɗibo na Allah da ke jikin wani a samu wani an gane sannan idan aka je aka gwada aka ga jinin da nakan da nashin ba iri ɗaya ba ne Allah ya hana masu ilimin da za su iya canza wannan ɗin ya daidai da naka wannan na Allah ne an gane wannan da kyau ko? ba abin da bil adam yake iya yi inda a jikin dan adam yake babu shi fara tun daga kan hawayen idanka majinan hancinka yamun bakinka ruwan kunninka fitsarinka maniyinka wadiyi ne koko abin da ya shafi maziyi ne abin da ya shafi ruwan jikinka ma wannan ba a iya yin shi sai da ɗibo wani wanda yake da daidai da shi a sa maka to balantana uwa uba jini duk wani abin da ya shafi dan adam Allah ya sanya mashi wani password wanda ba wanda ya sai penetrating wannan ya iya ganowa ya iya zuwa da shi fatabarakallahu ahsanul khaliqin kun ba Allah ba wanda ya sai wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to haka da ya sa mu ruwan sama irin wannan security mako to har hasashen ma ba za iya ba jama'a mun gani amma wasu ɓangarori na ruwan allah sai ya sanya mashi hasashe idan mutum ya ce za a yi ruwa nan da awa ɗaya a lardin zazzau to mun ji bai iya gaya maka cewa ga unguwa da unguwan da za a yi ruwan ba bai sai faɗi wannan ba sannan lita nawa za a loda a magumi lita nawa za a sauke a gaskiya lita nawa ne zai sauka tudun jikun ko kwarin ɗan goma ko tukur ko gyalle su ko tudun wada ko zai iya sanin wannan sannan dawa dawa za su amfana da wannan ruwan ruwan ina da ina zai mai illa lita nawa ne zai shige ƙasa duk mun yi wannan bayanin ba wanda ya san wannan sai Allah sai dai a yi hasashen saukan shi wani lokacin ma a ƙare hasashen ba ruwan ba an bayyance wannan da kyau ku wata shekara a turai sun taba irin wannan hasashe suka sanar a bbc ko a cnn cewa ba za a yi ruwa ba sai wata baturiya 'yar ka'ida sai ta fito ba lema sai kuma ruwa ya sauka ta kai su kara ta anshi 'yan dalolinta cewa ta dogara da su da abin da suka faɗa ta fito kuma ruwa ya bige ta ta zazzabi saboda haka ita gaskiya sai an biya ta kuma da yake su dama 'yan jari hujja ne da ƙoƙarin fafatikan kare haƙƙin bil'adama suka ce kina da ƙasƙiyanki alƙali ce lissafo mata 'yan silalla ta zuba a jaka to kaga sun ce ba za a yi ruwan ba kuma allah maɗaukin sarki ya yi ina ruwan allah yau sai a ce 'yan hasashe sun ce za a yi ruwa a Zariya. kai yana a Zariya ba a yi ruwa ba she hasashensu ya nuna masu a can wani ƙauye ne wanda kai baka taba zuwa ba sai ai ruwan a can ana haka ko ba a yi ko kuma a ce za a yi ruwan sai a zo a yi wani hadari ya zo ya ba ku iska kawai tafiyan shi Allah ne san wannan wa yi gaisa kenan wa ya alamu ma fil arhami Allah shi ya san ma sai ta abiri da me ma fil arhami fala ya alamu ahadun ma fil arhami a zakarun am'unsa ba wanda ya san mai ke cikin mahaifa namiji ne ko mace ahmar au aswad fari ne ko baƙi wa ma huwa koya yake musulmi zai zama ko kafiri ɗan arabiya zai zama ko ɗan boko ɗan kasuwa zai zama ko ɗan ƙwadugo mutumin kirki ko mutumin banza kun gane wannan da kyau ko kai ta lissafin wannan ba wanda ya san haka in ba rabbul izzati wal jalali ba shine mala yake cewa Allah maɗaukin sarki cewa ma ta dare nafsun ma za ta gada babu ran da ta san menene za ta aiwatar a gobe mun gano wannan da kyau ku a khairun am shin alheri za ka yi a gobe ko ko sharri kan ma mu kai gobe da Allah in mun tashi tafsirin nan me za ka yi eh in an tashi da Allah ka gaya mana me za ka yi duk abin da ka ce za ni kaduna hasashe kake yi zai iya yiwuwa a tashin wani dalilin ya hana ka zuwa kaduna bayan mai yiwuwa kila har ka yi waya ga kanan zuwa ko ko kama hanya ka kusa wani lalura ya hana ka sawa? da Allah madaukin sarki yana da wannan tsari ba wanda ya san abin da zai iya yi keke da keke a gobe in ba Allah ba sharri za ka yi ko alheri za ka yi za ka aiwatar da abin da in ka yi aljanna za ka shiga ko ko za ka yi abin da ƙarshe wuta zai kai ka ba wanda ya san wannan in ba Allah ba wala tadari yabna adam mata ta mutu kai dan adam baka san sanda zaka mutu ba la'allakal mayyit gadan ba mamaki kai matacce ne a gobe wala allaka musabun gadan mai yiwa wani lalura zai afka maka a gobe ba ka sani ba tun zai zo zai hau mota ba mamaki motan nan ita za ta zama sanadiyan ajalin shi bai sani ba har sai ya je ya afka sannan zai gani ko motan nan za ta zama maka kila sanadiyan na ƙasa baka sani ba inda ka sani za ka shiga inda ka sani za ka yi duk ba za ka yi ba to amma baka sani ba saboda ilimin yana wajen Allah shi kuma Allah ya san haka zai faru haka ya tsara in ka ce to ya bai gaya maka ba eh to kai kai bawon shi ne an gano wannan da kyau ku haka ya tsara abin zai kasance kasantuwan ka kai bawa ne ba da bukatar sai an gaya maka an gano wannan da kyau ku sai aka faɗi wasu sabubba da in ka kiyaye Allah maɗaukin sarki yana sassauta faruwan irin waɗannan abubuwan shine ka rika yin addu'a kuma ana maka ka rika sadar da zumuntan iyayenka kana kulawa da biyayyen iyaye haƙƙin maƙota kiyaye dokokin Allah duk wanda yake wannan to Allah maɗaukin sarki yana sassauta mai faruwan musiba wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wata rai wacce ta san a ina ne za ta mutu mala ya ce ai laisa ahadun minan nas yadare aina madja'ahu min al-ardi ba wanda ya san inda kasan shi take inda zai je kwanta abin ne shi ba wanda ya sani sai ga wani ya tashi ya tafi america sai ya mutu can amma in kasan da za a binne shi ba a can take ba sai sun girgiro gawon sun sako ta a jirgi sun kawo ta nan kaga bai san inda zai mutu ba kuma bai san inda za a binne shi ba ba wanda ya san wannan kuma baka san waɗanda za su yi ma sallah ko su ɗauki ka su kai ka ba ba wanda ya san wannan sai Allah walantana kuma ka san me zai biyo bayan mutuwan mahala ya ce a fi bahar mutum zai mutu a cikin teku ne an bar ko zai mutu a tudu ne au sahalin au jabal za ka mutu a tsandaurin ƙasa ne ko kuwa kan duwatsu ne mutum zai mutu babu wanda ya san wannan in ba Allah ba wa garja fil hadis hakika ya zo cikin hadisi annabi yake cewa idza arada Allahu qabda abdin bi ardin duk sanda Allah madaukin sarki ya nufin ɗaukan wani ran bawa a wata ƙasa ko a wani gari ko a wani yanki ja'ala lahu ilaiha hajatan sai Allah madaukin sarki ya sanya ma wannan mutum bukatan zuwa wannan garin limamu hakim ya fitar da wannan ruwaya a cikin al-mustadrak juz'in farko shafi na 42 kawai sai ka ji kana son ka tafi inugu kana zuwa inugu sai ciwon kai ya kama ka kafin a kai ka asibiti sai ka mutu an gane a ce fa bai taɓa zuwa inugun nan ba gaskiya amma kawai shekaran jiya ne fa kawai yanke shawara cewa a jiya zai tafi kun ga ayo ya mutu in Allah ya kaddari kasanka a can take a can za a binne ka an fahimci wannan da kyau ko idan kuma Allah bai kaddara haka ba to sai ga ana ta kokarin neman taimako a har hada kudi a dauko gawa a kawo nan duk da annabi ya hana ba za su ji ba jama'a kuna fahimtar wannan ku Allah maɗaukin sarki ya kiyaye kawai idan Allah ya kaddar can kake can za ka ka mutu malai ce rawal hafiz abul qasim at-tabarani fi mu'jamihi al-kabir fi musnad usama ibn zaid qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma ja'ala allah mitata abdin bi ardin Allah maɗaukin sarki bai taɓa ƙaddara mutuwan wani bawa a wani gari ko a wani yanki ko wata nahiya ba illa ja'ala lahu fiha hajatan face sai Allah maɗaukin sarki ya sanya mai buƙata da wata lalura da za ta kai shi imma ta kasuwanci imma ta karatu imma ta rashin lafiya imma ta yawon bude ido ko ta ziyara ko ta wani abu dai sai ga Allah maɗaukin sarki ya ƙaƙaba maka wani abu a ranka na shauƙi da ƙoƙarin kai dai sai ka je wannan wajen kana zuwa kuma ile kawai sai Allah maɗaukin sarki ya ɗauki ranka can ne ya ƙaddare mutuwanka take an gane wannan da kyau da kuma wannan shine ƙarshen abin da al'imam ibn kathirin ya kawo dangane da fassaran wannan ayar shi yasa malai ce akhiru tafsiri surat luqman walhamdulillahi rabbil alamin wa hasbunallahu wa ni'mal wakil to amma kafin mu shiga tafsirin sura na gaba akwai wasu bayanai da ya kamata akalla mai kokarin cikewa da su daga ciki akwai ruwayan da ake kawowa idan aka zo fassara wannan aya wanda ka kai tsaye ruwayan ta tabbata ba inda ta tabbata nassi ne karara akan wannan matsala ɗin. duk riwayan da za ka zo ka kafa hujja da ita in dai ka a wajen ta faru to sai ka kawo wanda ya ruwaito ta da kuma bayanin ta inganta ko ba ta inganta ba shin annaba ka danganta ma ko ko an danganta ma sahabi ne ko tabi'i ko wani malami daga cikin malaman farko wanda ya daɗe da rasuwa inda kaɗai malamai ke sassauta cewa ba za ka zo da isnadi ba sai in malamin ne da kanshi ya rubuta a cikin littafin shi kuma isnadi ya tabbata cewa wannan littafin na malamin ne to abin da kawai za a yi bincike shin abin da shi malamin ya rubuta ya tabbata an gano wannan da kyau ko in ba haka ba sai ka lodo bayanai kai ta yi don ka birge ƙarshe kuma in aka zo da wata 'yar ƙaramin gari da sai ta nike shi an gane wannan da kyau ku duk maganganu ne za ka ji ana faɗi na tatsuniya abubuwa na hasashe wanda ba su tabbata ba da sunan addini ita wannan kissa cewa ta yi wata rana ne mala'iku suka kai ziyara ma annabin Allah annabi Suleimana ɗan Dawud daga cikin ayarin waɗannan mala'iku kissan take cewa ai akwai malakul mauti a ciki to lokacin da suka iso suka zauna da annabin Allah annabi Suleiman sai zama akwai wasu daga cikin ƴan fada daga ciki akwai sarkin fada zaune to bayan da suka kare zama suka tattauna da annabin Allah suka tafiyansu to sai sarkin fada yake tambayan annabin Allah annabi Suleiman da cewa wanda ya zauna hagu da kai wai wane ne dan ni na ga fashi tun da ya zauna ya kakkafe man ido ko kiftawa baya yi sai ce ai shine mala'ikan daukar rai sarkin fada ya ce ye eh? aka ce ko kai ne aka ce mala'ika ya maka haka ya ma kip kip kip da ido sai kai yaya imam malik imam darul hijira ya inganta yayi wani mafarki da ya mafarki sai ga wani mutum ya ce ma imamu darul hijira cewa ni ne mala'ikan mutuwa ma malin sai ta maza haka ake so mun gani ko aljani ka gani sai ka dake ka ce ta ya sunanka mun gano wannan da kyau ku. ya eh mana al'imam al'amash al'imam ibn kasirin ya kawo a cikin tafsirin shi a ƙarƙashin tafsirin sotar jinni karkashin ayin da Allah madaukin sarki yake fadin kunna tsara'aika ƙidada, Ibn kathir ne Dimash ya kawo al'amash yana zaune kawai sai ji ana magana da shi kuma baya ganin wanda yake magana da shi al'amash ya tambaye shi kai ne wa sai ce aljani ne ya ce me bukatanka ya ce wallahi yin wa yake ji ka san mutane yadda aka ɓata tunaninsa ɗauka suke su aljanu ba sa jin yunwa an gani e eh, aljani zai iya yiwa ba zai ji yunwa ba saboda yana cin abin da kake ci mai yiwa kuma ga abubuwa nan na dallabadin da yawa in bai zama mutumin kirki ba zai iya zuwa ya ci kamar yadda kuma daga cikin mutane ai akwai 'yan bella badin ko za a je za su ɗiba abin da ya suna ganin kawai bati ne ba haka yaren gayu yake ba wa raka ba ce siddan ko wannan yare a ina aka samo shi uku an bayyance wannan da kyau ko na da yana jin wannan shi dai ba larabci ba kuma ba fullanci ba kuma na san ba kanuri ba ne an fahimci wannan da kyau wa ba taraka bati e a wani ruwayan kuma hahilan to fa huwa jahilu <laughs> ku gani ya ce tuwo yake so aka ji a kawo mai lafiyayyen tuwon shinkafa a amma shi ce sai ga an ciri loma ta yi sama amma bai ganin mai ɗibanta shi ne ya tsaya kawai ga ikon Allah da ya gama ya hamdala sai al'ama shi ce to ko ina da tambaya aljani ya ce me tambayanka ya ce wai tsakaninku da Allah wai a cikin aljanu kuma kuna da ƙungiyoyi irin wannan ƙungiyoyi na addini da mu ma mutane muke da shi aljanin ya ce ƙware da gaske muna da ƙungiyoyi iri iri iri iri ga sunan na addini sai ce to a cikin ƙungiyoyinku da aƙidunku wacce ce mafi muni aljanin ya ce 'yan shi'a mun gano wannan da kyau ko? duk inda shi'a ta je to boko haram na tafi sai dai allah ya kiyaye ina gaya muku wannan kuma wani karatu ne sai ka saurari kasa ɗin ƙarshen alewa ko karan bana ko in an iji wannan za su fayyace maka ko demokratiya za su na maka mai illan wannan nan ma ya ƙare rayuwar shi gaba ɗaya yana faɗin wannan alkhairin saboda gwamnatocinmu ba su san inda duniya ta sa gaba ba wajen iya gudanar da mulki da bin abin da yake na ilimi da gaskiya suka kare ma zargin shi suke yi za a da lahira yi in kun ci bulus a nan za ku ci a can ne laikiyayi to kun ga kenan za ka ci birki ka tambaye menene karka tsorata karka firgita haka imam malik da ya ce mai shi ne mala'ikan mutuwa ya ce yauwa to kaga ko ina da tambaya mala'ikan ya ce a cikin bacci menene tambayarka sai ya ce yaushe zan mutu a kan tambayin kenan don malakul mautu bai da ansan da zai baka don dai ba za ka tambaye shi ina za ka samu kudi ba don shi ba mala'ikan kudi ba ne ko shi za ka samu aiki ba ruwan shi da wannan duk wasu abubuwa ba abin da ya haɗa kawai shi dai yaushe zai murkushe ka shi ke gaban shi mun gano wannan da kyau ku sai malakul mautu sai mashi haka yana mai yatsu guda biyar ya ga yana ja da baya yana ja da baya sai ga ya bata to daga lokacin ne sai hankalin imam malik sai ya tashi sai koma yana lissafin to shekara biyar ko wata biyar kwana biyar ko awa biyar minti biyar ko me yake nufi da biyar gare shi ya tafi hankalin imam malis sai ya tashi da garin allah ya waye sai ya tafi ya samu malamin shi a muhammadu dan sirina da yake ƙwararren malamin aƙida ne fitaccen malamin hadisi ne malami ne wanda yake da ilmin nafsi sai imam mali ya tambaye shi ya ce ala gafarta malam ni fa mafarkin da na yi mai fassaranta sai ce a'a ai ya fassara maka ne <clears throat> da fassaran alkur'ani ai akwai wasu abubuwa guda biyar wacce suka zuwa ƙarshen sotu lukman wanda babu wanda ya san su in ba allah ba to kayi mai ɗaya daga cikin tambayoyin ne shine sai nuna maka cikin tambayanka ya fada cikin waɗannan abu guda biyar wanda babu wanda ya san su cin da kai ka da tambaya sai neman ƙure to shi ne tafiye ba ka waje domin ka tambaye mutu abin da bai sani ba ka ne maka yi mai ka ƙure shi sai tafiye shi kun gano wannan da kyau ko kaga ƙwararren malami inna allaha indahu ilmus sa'a kun ji daya wa gaisa kun ji biyu na uku fa wa ya alamu ma fil arhami kun ji nawa uku sai me wa ma ta dari nafsun ma za ta gada na hudu kenan na biyar fa wala ta dari nafsun bi ayi ardin ta mutu tamboyi guda biyar da ba wanda ya san fassararsu da ma'anansu da ansansu in ba Allah ba shi kai saboda ka ba ansa to shine wancan ba fadi na majalisun annabin Allah annabi Suleiman dan Dauda ya ce a'a kuma shi ne ya tsara man ido bayan shi mala'ikan mutuwa ne to sai ce labai da Allah ina roƙon alfarma mutumin nan cin da ya ganna a nan ƙarshen ta ya je ya dawo ne <laughs> kawo kuma ɗan adam ai ba san mutuwa eh sai dole a cikin sahihul bukhari annabi ya ba da labari ajalin annabi musa ne ya sauka kuma hadisi annabi ya ce dama su annabawa sai an ma gaya musu za su mutu kafin su mutu kuma a ba su zaɓi wannan ita ce aƙidan ahadus sunna shi'a ne suka ƙara suka ce hadda imamansu wannan kuma salo ne na runtu irin nasu wanda dama sun saba kun fahimci wannan da kyau ku to shikenan annabi musa yana tsaye a gidan shi kawai sai ga mutum a'a kuma shi annabi Musa yana da kishi ba irin ka bane kaga karti suna ta sintiri a gidanka kuma ba dama ka tambayi dalili ana fahimtar wannan da kyau ko to kawai bai san shi ba suna arba kawai annabi Musa ya sa hannu ya kaɓe shi To kuma ya ga gabe ga mutum ba ashe wannan marin da ya saka mashi ya fasa mashi ido kasan annabi yana da karfin mutum nawa mutum arba'in shine saboda shiriri ta irin na shi'a wai suke cewa wai danna annaba aka yi aka ɗura mashi mai wai goba. wai mutum biyu suka danne shi mutumin da ke iya wujijjiga mutum na mutum arba'in wai ka ce wai wai mutum biyu sun sun sun danne shi dutse ne ake haka gwalalan handak aka zo aka ce ma annabi gashi gashi ai an ga wani dutse ya bayyana kuma ba zai yi ya fasu ba annabi ya karɓi digan yana da hannun riga ya dare cikin ramu. ya kwance-kwance ya sakan ma dutsen nauyi kan kai haka dutsen nan ya tsage annabi ya ƙara sama da diga ya ƙara sauke mashi dutse ya watse a duk duka sai annabi ya ce mun ci kisra da yaƙi mun ci kaisar da yaƙi su ko bakai suna inuwa suna aikin nasu suna ca kaji nan an ritsa mu fitsari mutum zai je sai da ɗan rakiya kaji ya ce mun ci amerika da ingila da yaƙi to munafiki cin da ya zindan annabi sai ki zindanka kai kawai dai ba ta yi annabi aikin kake ba allah ne aiko ka kun gano wannan ba abin da ba za su iya ba jama kuna fahimtar wannan da kyau ku shi kenan ya roƙa ya ce da Allah <clears throat> ya abin da yake so a kai shi ina hmm? a kai shi bangon duniya nabi isa ya sa annabi suleiman ya sa aka ɗauki wannan ba fade aka yi bangon duniya da shi ana aje shi malakul mauti na isa wajen kawai sai ɗauko ran shi sai ya biyo ta fadin suleiman domin ya zo ya tabbatar shin wanda ya gani a nan shi aka ce je bangon duniya ɗauko ran shi yana zuwa sai ya tambaye annabi suleiman mutumin da ya zauna can ya ce ya eh, sarkin fada ne na sa iska da kai shi bangon duniya ya ce a dama ni can aka ce in ɗauko ran shi kuma da na zo sai na gan shi a nan kun gane na zo sai na gan shi a nan to sai na ce to cin da dai aka ce in je to bari in ci yana ina zuwa kuma sai na ga gan shi a wajen ko garan shi na ɗauko to ana kawo wannan kissa da bata inganta ba a daidai nan don a gaya maka kayi baka san inda za ka mutu ba ko ya kake sai filfilo da mai filafilai ya kai ka wajen yau fa da allah zai kaddare a duniyan wata za ka mutu wallah sai kai adashi ka nemi taimako duk kudin gado ka siyar ka ce bashi ka kai ma turawa su sa ka kumbu a kolo a kai ka can ka mutu to yana ruwa Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to wannan kissa da ake kawo a nan gaskiyan al'amari ba ta tabbata ba an gane to wannan aya kamar yadda malamai suka ambata tana da sababin nuzul idan aka ce sababin nuzul shine dalilin da ya sa ayin ta sauka to amma ƙa'ida a wajen malaman sunna da ma jimhurul ulama asbabun nuzul ba su ne al'ibra ba mun gane faɗin ma'anan da ayin ke ɗauke da shi shine abin lura shine al'ibratu bi umumin lafzi labi bi khususus sabab sau da shi annabi ya zo annabin zamanin shi ne annabin wannan zamanin ne annabin zamanin nan da zai zo nan gaba ne har zuwa sanda allah zai gaje ƙasa to ku ya zo da alkur'ani da hadisin da yake wakiltar duk waɗannan lokuta in ya zama ƙur'anin da hadisin ya taƙaita ga waɗanda suka sauka a zamanin shi ne kadai to ke yanzu muna da buƙatan wani annabi ko muna buƙatan wani littafi na shari'a to kuma ba haka ba ne sai dai kawai dalilin abin ne ya sauka a can an gane dalilin abin ne ya sauka a can amma hukuncin ya shafi kowa misali abubuwan da suka rika faruwa gidan annabi ai ba za a ce wannan ya keɓe na gidan annabi ne kaɗai ba in ya faru a gidanka sai a ɗauko wannan hukuncin in zai yi a yi shi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan abin da ya kamata mutane su faɗi kenan kuma su fahimta amma akwai aƙida na wasu miyagu da suka taso su kuma aƙidan shine al'ibratu bi khususis sababi la bi umumin lafzi domin su kuma aƙidan tasu ƙoƙari suke sun matsa alkur'ani a zamanin annabi cewa wannan zamanin ƙur'ani zai zama kai ne za ka rika ba shi ma'anan da ka ga dama ba fassaran annabi da sahabbai ba wai su tsaban ci gaba ne ya haifar masu da ganin kawai kai ne za ka iya nazarin abin da ke kwakwalwanka da za ka iya fassara alkur'ani da shi ba fassarar musulmin farko ba to kur'ani a wajensu to suka ce ya zama kawai kaman audugar rimi ne bisa iska sai yadda iska yi da shi ko karmami bisa ruwa to iskan da ke kada audugar rimi to kai ne malami audigar shi shine ƙur'ani da sunna sai na ga gada ka malkwada shi sai na gada dama ka yi da shi to ya ga qur'ani zai zama yanzu wannan akwai girmama alqur'ani da sunna ko kore na su aka yi nufin yi kenan yanzu wanda yake faɗin wannan ya kamata ya zama ko shine annabin ko kuma shine Allah kaga wannan ba daidai bane kuma aqida ce mummuna in ba kuma ta ba mun mai da martani akan ta ba ɗaya ba biyu ba a cikin karatun masailil jahiliya da kuma karatun sharhu sunna na al-imam barbahari Allah maɗaukin sarki ya sa dace to kamar yadda na ce wannan ayan malamai suka ce akwai sababin nuzul inna allaha indahu ilmu sa'a dalilin saukanta suka ce anna rajulan min ahalil badiya wani mutum ne daga cikin mazauna ƙauye 'yan karkara ko ja ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala ya zo wajen annabi shi wancan mutumin ƙauye sai ya ce ma annabi in namra'ati hubla na baro matata a gida kuma da tsohon ciki birni ma za ta lido abinda na zo in ji daga wajenka wai me za ta haifa mun gani me za ta haifa ma ta lido me za ta haifa wa baladuna kuma garinmu da na baro mujdibun yana bushe ne ƙayau ba ruwa fa akhbirni mata yanzu gais ka gaya man yaushe za a mana ruwan sama cin da ya kai annabi ne wa kada alimtu mata walittu kuma ni na san san da aka haife ni fa akhbirni mata moto ka ban labarin ni yaushe zan mutu fa nazalat hazihi al-aya shine sai wannan aya ta sauka qalahu mujahid malam mujahid ya faɗi wannan sababin nuzul mun gano wannan da kyau ko malam yace wa akhraja ibn al-munzir an ikrima anna rajulan yuqalu lahu al-waris bun amrin cewa wani mutum ne da ake ce mashi warisu dan amr ja'a ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala shine yazo wajen annabi yace ya muhammad mata qiyamus sa'a wai yaushe ne za ta da kiyama wa qad ajdabat biladina famata tahsibu to garinmu dai mun kwana biyu ba ruwa yaushe ne ruwan sama zai saukan mana Waƙar qad taraktum ra'ati hubla fama lido, na bar matata a gida da tsohon ciki to me za ta haifa wa qad alimtu ma kasabtu al ya yace na san abin da nayi yau fama za aksibu bugadan me kuma zan tsorota a gobe wa alimtu bi ayyi ardin walittu kuma ni na san a garin da aka haifan ta bi ayyi ardin amut to ka ban labari a wani gari ne zan mutu fa hazil aya sai aka saukar da wannan aya ce yace karan na hauhu muhyi sunna al-bagawi shigen irin wannan ruwaya alhafiz a al ya kawo shi a cikin littafin sharhu sunna Walwahidi. ku gano wannan da kyau ku malamai suka ce wannan shine daga cikin sabubba na saukan wannan aya da Allah madaukin sarki ya faɗi cewa ba wanda ya san wannan sai shi in ma kana nan kana kulabici da kwakwale-kwakwalen bayani to ma ka bari za ka bata mu kanka lokaci ne ba inda za a ji kure ka za a yi jama'a na bukun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya taimake mu to abin da ya saura mu yi magana kafin mu tsallaka sura ta gaba hikiman da ta sa Allah madaukin sarki ya ɓoye yaushe za a tashin kiyama kuma ya ɓoye maka yaushe za ka mutu yanzu duk muna zaune a nan wajen ba san za mu mutu ba yanzu ba labari aka bayar ba cewa kwanakin baya can baya kaɗan wani mai akwakwai yana sai da kayan tireda a faranti ne ko a menene nan nan bakin gaskiya nan ya zo ya zauna ya ce ka ya gaji ya ɗan kishin gida kawai sai dai kuma aka ɗauki gawon shi shi bai san zai mutu ba da ya san zai mutu da bai fito ya ba mutane aiki ba da kawai sai zaman shi a ɗaki kun gani kaga in ya mutu kaga babu wata matsala kuma in ka san za ka mutu ai duk wasu abubuwa da ka san in aka zo bincika kayanka za a gani ai za ka yi ƙoƙari ka kawar da su in ba masu kyau ba ne akwai wannan ko babu domin maka hmm, sai da ake makayan mamaci ba aljuhu bayan aljuhu ake bincikawa komi sai an bincika naka duka yasa duk wani abu da kasan Allah ya hana ko wani abu da kasan zaka ji kunya kai marmaza ka kawar da shi mafi mahimmanci ka tuban ma Allah ina gaya maka ba ka ba wai kana nan ka ta boye boye amma karkashin ƙasa tsiyataku suna nan a tare jiki magayi billahi allazi duk sai an gani a ce ana ganin kaman wani ustazi ne ashe shedani ne mutanen mutanen ai mutum sai dai Allah na gaya maka mutum zai je ya daɓe ya ɗauka shi ma'asumi ne sai ya zo yana zagin wasu ba wanda yake ma'asumi duk wanda aka haska mashi da mahaskan gaibu aka ɗan nuna maka sai ka ce shi ne kuwa wallahi wani saboda ƙazantar shi gara daga kalle shi ka je ka saka fuskanka amma sai ka riga gano abin da ke ciki saboda kazantan shi kun gane misalin wanda ka riga kallon shi haka gashi da siffan mutum halin shi na dabba to gara ka je ka sa kanka a matsayi ka rika shako abin da ke can ƙasa wallahi yafi inda za a nuna maka shi amma yana nan yana cewa wane da wane da wane da wane ba su iya ba wane da wane da wane da wane kazamai ne wance da wance da wance da wance da wance gashi ba su da ɗabi'a alhali ya fi kowa rashin ɗabi'a ko dai dokin mai baki ne fi gudu ko kuma allah bai nuna muku ba amma dai ana tafe in dai zai yiwu ana taba haƙƙin musulmi to ko sai allah madaukin sarki ya nuna allah maɗaukin sarki ya kiyaye to menene hikimar da ya sa allah bai faɗi kiyama ba to za mu faɗi yan kaɗan malin ce ƙalal muhakkikun malamai muhakkikai suka ce wal hikimatu fi ikhfa'i sa'a hikiman da ke cikin ɓoye al'amarin tashin ƙiyama anil ibad bayi ba su gano hikiman ba zahira wannan hikima a bayyana take hikima ne a fili wahiyar an yan shiɗan nasu fita'ati wal ibadat shi a bar mutane su samu nishaɗi na bin allah maraukin sarki da aiwatar da ibadu wa ya turukul ma'asi wal mubiqat kuma su iya barin abubuwa na laifuffuka da abubuwan da za su hallakar da su duniya da lahira isti'idadan lidhalika al-yawmil majhul mawid saboda su ma zuwan wannan yini wanda yake ba a san shi ba kuma aka yi alkawarin zuwan shi falmu'min bidhalika mujtahidun mumini wanda ya yadda da cewa kiyaman na tafe kuma babu makawa to za ka same shi ya zan tahidi wajen bin dokokin Allah wa shakin shi ko mai shakka dangane da kiyama silu za ga kasala ta kama shi mun gano wannan da kyau ku ya yin abin da ya kamata ya yi ya mimmike kafa ya ci gaba da tsiyataku mawal wa inda Allah sakamakon da Allah zai ma kowa yana wajen Allah ne baka kai saka ce ga sakamakon da za a yi mawana a lahira ba duk abin da yake kuwa a cikin hadisin muslim ai annabi ya ba da labarin wasu mutane biyu ɗaya ustazi ne ɗaya kuma shaƙiyi ne ustazin nan kullum in ya haɗu da wancan shaƙiyin yana mai faɗa da cewa abubuwan da kake na sabo ka tuba ka bari ba kyau Allah baya so kullum abin da yake gaya mai kenan to kuma wa'azin da wancan ustazi yake ma wancan mashirmancin to ta yana damun ustazin kai ya kamata cin an kai maka wa'azi da Allah ka gyara mana to amma baya ji shi kuma shi kuma ustazi ya kasa gane cewa kai aikin wa'azin da aka baka kai na ruwanka kai kamar ɗan dako ne in ka kai biyan ka za a yi kawai za ka yi ta yi ne in Allah ya shiryar da su ya shiryar da su don shirya dama ba hannunka take ba in ba ka matsa cewa wai shirya hannunka take wannan wani salo ne na karambani ai an gane inda shirya hannun wani take da an danka ta hannun annaba ai kuma ni na san wanda zai fara shiryarwa shine Abu Talib mun gane to ran nan da suka hadu wancan shaki da yana na halin shi na abubuwan da yake na kangara sai wancan ustazi ya bata da sai ce kai ko je ka Allah ba zai gafarta maka ba to wannan kalma sai ta fusa ta Allah sai ya saukar ma annabin wannan lokaci da cewa a gaya masu shi wancan shaƙiyin ya je Allah ya gafarta mashi kai kuma wannan ustazin an yi fushi da kai kuma aikin da kake takama kana da su a baya Allah duka ya bata su to kaga karambani ba a ma'alla shi shi sa malin ya ce sakamako yana wajen Allah ne kai dai ga mutum ga hadisin annabi da yake cewa farkon lokaci mutum zai zo ya dinga aikata ayyukan sabo har sai ya zama tazaran shi da ya shiga wuta ɗan taƙi kaɗan ne sai Allah maɗaukin sarki ya taimake shi sai bar wannan aiki na sabo da yake yi kawai sai ya komo ya ci gaba da aikata aiki na ƙwarai. ya mutu a aiki na kware shige aljanna mun gano wannan da kyau ku su umur irin wannan bi ne hani, da me ka cika haka za a ga mutum ya taso ganga ganga a farko al'amarin shi aikin Allah yake yi karshe sai Allah madaukin sarki ya sa ya tuntube ya zame mun gane madadin ya ci gaba da aikin Allah da ya ɗauko sai ya ɗauko aikin iblis da sunan aikin Allah sai ya kare a kan shi kuma zai shiga wuta kunga waɗannan abubuwan Allah sai mun yi hankali da su inna sa'ata atiyatun a cikin sota taha Allah madaukin sarki yace tabbas kiyama na tafi wannan ko shakka babu akadu ukhfiha Allah madaukin sarki ya rufe al'amarinta ne litujza kullu nafsin bima tas'a don aima kowane mutum sakamakon abin da ya yi gani kowa za a mai sakamakon mai ya yi wanda ya kokari ya gasgata ya ga kokarin shi da gaskiyan shi wanda kuma yake ganin kayan lakwar buda da mu ke kafa to ya shiga da me kewa an gani ci gaba kai dai kai kokari kai himma kai kwazo kai abin da zai amfane ka gaban Allah ranar gobe kiyama kuma ka riga kyautata ma mutane zato in gaga mutum yana yin wani abubuwa na laifi yi kokari ka hana shi da hikima ka yi kokarin tsoratar da shi da fasaha har Allah madaukin sarki ya sa ya bar abin da yake mara kyau kuma ka ce wai suwa na kawai ai wuta za su su waɗannan ina ruwanka kana ma Allah karambani akan bayan shi wannan bayani ga karanta littafin an-nihaya fil fitan wal malahim na ibn kasirin a shafi na sha hudu waɗancan asbabun nuzul kuma ka karanta tafsirin zadil masir na ibn al-jauzi a cikin lubab fi ulumil kitab a juz'in shi na tara shafi na 411 malami ya ce fa innahu mata alima hal mukallif mukallaf duk lokacin da bawa ya san sanda za a ta da kiyama ta ƙa'asa an tauba sai ya ƙi tuba mun gane in ya san saura shekara 300 masu zuwa ya ce kaji saura shekara 300 sai ta yin abin da ya ga dama ta asa an tauba wa sai jinkirta tuban da ya kamata ya yi yanzu ya ƙi ya ce to ai ina da lokaci wa kazalika ikhfa'il lailatul qadari ai dalilin da yasa kina ka ɓoye maka daren lailatul qadari baka san a wani dare yake ba liyajtahid al-mukallaf saboda bawaye ta kokari kulli layali shahar fil ibada a dukkanin darorin dareren mai watan musamman daren goman ƙarshe ka zage dantse ka jajirtar da ɗalibanka da iyalanka da duk wanda za ka iya gaya mai ya ji don me a yi ƙoƙari a raya daren dan a dace da lalitul kadari hikiman ɓoye ta kenan amma ba akwai lokacin da annabi ya zo zai gaya wa mutane ya tarar da wasu daga cikin sabai sun samu saɓani allah ya ɓoye shi sa duk inda ake rigima da saɓani ko allah yana ɗauki alheri daga wannan wajen ne alherin da kake tsammanin zai zo sai allah maɗaukin sarki ya raba ku da shi har sai an bari domin annabi ya zo zai faɗin lailatul qadar mutum bi kaɗai ya samu suna mu mushajara amma ka ɗauke Allah ya kiyaye mala ce wa kazalika ikhfa'u sa'atil ijaba fi yawmil juma'a haka boye lokacin nan na karban addu'a da annabi ya ambata a yinin juma'a cewa ‘yar sa'a ce ‘yar kit wanda bawa musulmi ba zai gamdakatar da ita yana da bukatan da ya fadi a wannan lokacin ba ba ce Allah ya bashi masu da aka ce kawai daga bayan la'asar ne zuwa magariba to wani lokaci bai dukka an ɓoye don ka yi ƙoƙarin ibada a wannan lokacin liyakunal mukallab mai mujiddan fi du'a fi kulli yaumi mala yace an yi haka ne saboda azabarar da bawa da zai yi ibada yi ƙoƙarin cimma wannan lokaci a kullum an gane a kowane lokaci na yinin juma'a domin ka dace da wannan lokacin hikiman ɓoye ma kenan haka shi ke hikiman ɓoye mai ɓoye sa'a a cikin tafsirin wada jiz'i na biyu shafi na 121 malamin ya ce anna ikhfa sa'a min da'a'im hayat min da'a'im hayat fi duniya kun ga ran da za ta tashin alkiyama yana daga cikin rukunai ko jigon rike rayuwar duniya mun gano wannan da kyau ko shi ke rike da wannan rayuwar duniyar ba wayan aka faɗa duniyar za ta watse ba ne faɗin ɓoye kiyama shi yasa wannan tsarin da muke ciki ya gudanu bolo annana na alamu mata nufariƙuha ma da ya ce damun san mun yi tsallake? Mm. wal hikmatu fi ikhfa'i sa'a wa ikhfa'i waqtil maut eh yana daga cikin hikiman ɓoye kiyama da kuma ɓoye maka ran da za ka mutu wani zai ce ni da an gaya min kaga na sani zan tsatsara abubuwa na ko jaraba da kuke a makaranta ba an gaya makaran da za ka yi ba ba tana zuwa baka shirya ba ba an sa maka rana wata bakwai ba ba ranar ya zo akwai shirin da baka yi ba ko an gaya maka ran da zaka mutu sai ta zo baka shirya ba kuma akwai hikima na rantse da Allah da an gaya mana ran da zamu mutu ba shegen da zai cuce mu mu bari koko boye maka da aka shi sa ka bari kawai ka gano wannan ka gane mutum saura kwana uku ya mutu kai kuma nan gaba za ka shekara arba'in masu zuwa ya riƙe maka kuɗi billahi ba za a zo sai ka kwato nan kai a za ka bari ni ba na sa halin kowa a nan koko <laughs> jama'a ai ba za a zauna lafiya ba ina gaya maka kuma wallahi ba yanda za a ci wani mai mulki kawai ya je yana muku yadda ya ga dama kuma ba mulkin gargajiya aiki ba wallahi wannan ba zai yiwu ba kasancewa haba ina wannan zai yiwu to hikima ne da aka ɓoye ba wanda ya sani don kowa ya shirya allah ya sa mu dace za a gane hikima bar mu ci cewa annan la ta'ala wa'ada ko qabla hattauba inda qurbiha inda Allah madaukin sarki ya yi alƙawarin kafin ƙiyama ta tsaya kafin mutum ya mutu in ya tuba Allah zai karba ko ana dabni amma in ka bari lokacin ya cib da cib Allah ba zai karba ba falau arafa waqtul maut da mutum zai san lokacin mutuwan shi <laughs> me zai faru lashtaghala bil ma'asiya zai je ta laifukan shi ne ila waqti qurbi zalikal waqt sai lokacin yayi dab summa yatub sai ya tuba fa ya takhallasu min iqabil ma'asiya dan ya zama yayi free daga azaban da za a mai na wannan laifin ka san cewa saura kwana bakwai ka mutu ka kana da kwana shida free sai mutum ya je ta yin abin da ya ga dama in aka ce yau za a shiga kwana na bakwai sai kuma masallaci kawai nemo waje ya zauna <laughs> ya lissafo laifuffukan da ya diga sai ya tuba to sai Allah ya ɓoye in ma za ka biye shi ka biye shi da gaske ma za ka yi kattafi masomin asara to ga fili ga mai doki sai ka yi ta kantafin allah shi taimake mu malai ce inna ikfa sa'a anna ikfa sa'a min da'im hayatid dunya فلو أننا نعلم hala kana lana لنا نظام آخر في معيشتنا والله da mun san za mu mutu ko da tsarin da ake a duniya yanzu ko wala da ba shi za a yi ba don bayan da za wani mutum ɗaya dinga jagoran ba zai yiwu ba kana kallo misali nima ina son kujeran kuma saura shekara biyu ni in mutu kun gane kai kuma yin sauran ka shekara takwas kaga za a samu matsala tsakanin mabiyana da mabiyanka za a ci to kai cin da sauran ka shekara takwas ka jira ya ɗana shekara ɗaya da rabi ya sauka ya baka a sauran rabin in ya mutu kaga shi kenan an wuce wannan wajen kai kuma sai ka ƙarasa sauran kai kuma in ka san lokaci kaza ya kusa kun gane misalin ko za fa ta samu matsala ne ko aure za ka je ka nema wallahi sai an aura ke yau zaki mutu kawo biographin ki a duba <laughs> Kar ka auro wacce take da gajeren ajali mun gane wannan kuma kai in ka je neman aure kai ma sai sun duba naka Sauratan shida ya mutu sai da ci a ah, ni wannan nake so ya marmaza ya mutu ya samu ganima in yi gaba a to akwai hikima na ɓoya ko babu a sauran bayanan masu Allah ke mu gobe subhanaka wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum